بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسلى ومن تسنى بسنتهم وتبع أثرهم إلى يوم المئات wa ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan kuma bayin Allah ina marhabun lale da isowar wannan yini mai albarka wanda a yini irin wannan ne fuskoki irin wannan masu annuri suke haduwa da haske don tunani da bibiyar tarihi na wasu mazaje wanda aka yi a baya wanda su ne mazajen farko da Allah ya taba hadawa masu yawa a dukiyar farko suka tsaya tare da manzo sallallahu alaihi wasallama al'umma ce wata samu goyon baya daga Allah ta kai tsaye al'umma ce wadda Allah ta'ala ya yaba al'umma ce wadda sun yi kuskure Allah ya yafe musu kuma ya gafarta musu yana cewa laqad Allahu ala nabi wal muhajirin wal ansar Allah ta'ala ya yafewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ko da ana ganin ya kuskure kai da kake ganin annabi ya kuskure to ya gafarta mishi ya gafarta ma ansara muhajirin da suka yi kaura suka yi tattaki suka bar dukiya da gidaje don kwaɗayin wani abin da ke wajen Allah wanda ya fi abin da aka bari baya martaba da ansar wa'inda aka iske suka amshi bakuncin bakin nan na Allah suka ba su wurin zama bal suka fifita su ma sama da kawunansu duk da kuwa suna cikin bukatuwa sadaka mafi girma mafi albarka mafi dacewa shine ka ba mutum abin da yake cikin tsananin bukatarsa a lokacin nan wayannan bayan Allah jama'a ne da Allah ya yi kuma ya rabo su da gidaje domin ya jarabce su babu wani mutum mai imani kamar yadda faɗa a makon da ya wuce wanda Allah ta'ala zai bar shi su mulkalar ya zauna babu jarrabawa da kowane irin bangare na rayuwa ba a yi ba a baya ba za a yi a yanzu ba dole ya zama cewa an jarabce ka ko ta hanyar dukiya ko ta hanyar 'ya'ya ko ta hanyar iyaye ko ta hanyar iyali matanka ko ta hanyar wani abu wanda ke tsananin sansa ko ta hanyar abin da kafa ƙarfi ya fi ƙarfinka duk babu abin da ba a yi amma hanya ɗaya ce ake bi a samu jin daɗi haƙuri da tsoron Allah malamai suna cewa babu yadda za a yi bawa ya ji daɗi a duniya matsar ba Allah ya rike ba da saƙamal abdu idan bawa ya tsayu tsayin daka akan tafarkin Allah zai ji daɗi na nesa zai mai hidima na kusa ma zai mai hidima hankalin shi zai kwanta zai samu daɗi a cikin rayuwarsa kenan babu wata hanya da ake bi a ji daɗi a samu nutsuwa ta rayuwa sai an bauta ma Allah an yi haƙuri akan bautar Allah alƙur'ani ke cewa walau na ahal ƙura amanu wata wattaqu lafatana alaihim barakatin minas sama'i wal ardi da ma'abota alƙarya za su yi imani kenan ka samu daidaituwa a kan tafarkin Allah ka ji tsoron Allah ka bi abin da ya ce ma ka yi kar ka gwada mai bai iya ba Allah ce da mun buɗe musu albarkatu na sama ruwa ya ta ƙulƙulowa ƙasa ta kece mu ɗebi fetur mu saida mu ɗebi gwalagwale da tama da baƙin dutse mu sayar mu yi kuɗi banda shuka da za mu shuka Allah kaɗai san iyakarta su ne albarkar da ƙasa take kumburi da turo waje amma sai an yi mai Allah sai an yi imani an samu cin nasara an tsaya dubi labarin da Allah ke bayarwa a kan bani Isra'ila walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhi duba la min fawqihim wa min tahti arjulihim walakin kazzabu da sun tsida attaura sun bita kamar yadda ake cewa law anna ahlul qur'an amanu da sun tsida attaura sun bita kuma sun bi injila yanda ake so suka tsaya kanta kuma su imani da abin da aka sauka musu Allah ce da sun ci abinci ta sama da ƙasa kamar yadda mu ma zamu ci abinci ta sama da ƙasa kenan malamai suka ce ashe baka samu daɗin rayuwa a bayan ƙasa babu alkhairi ga dukkan abin da zaka yi matakar ba addini a cikin rayuwarka babu alkhairi ga dukkan abin da zaka yi matakar babu sallah a cikin rayuwar addininka babu alkhairi ga wata rayuwa wacce babu addini kowace iri ce zai yi ka ci a ah, to ai ga suwa na a gari kaza daɗi suke ji daɗi na baki daban daɗi na kwanciyar zuciya kuma daban abin da abokai suka tafi amurka suke rayuwa a amurka suna cewa rayuwa ce mai wahala da safe kai na gudu za ka wurin aiki mataka na gudu za ta wanke wake gidan wani ko wani hotel ita ma da sunan aiki yara suna gudu kata nan wata inda ya kare baka biya kudin wuta ba za a daɗe mata kofa in ba kudin haya bala'i kudin asibiti musiba ba da hutu a raye kullum a guja ake kamar ainihin zabi a cikin mutane dubai yadda muke anan wani zai iya bacci tun safa har yamma ba komai kuma da kwance ashe nutsuwar da ake bukata kwanciyar hankali da zuciya idan hankali ya kwanta shi kuma hankali bai kwanciya sai an rike Allah shi ne ke cewa watan ala bi zikirin lahi da da ambaton Allah ne tilawa alkur'ani yin gaskiya taimakon bayin Allah tsayawa akan faɗinta yadda da abin da Allah ba ko dan kaɗan ne tunanin gobe da shiryawa ita kanta mutuwar da yin kaza ta nan ake samun nutsuwa ba ta mitin ba da cikin dare zuwa gari ya waye ba ta samun katon mukami ba ba ta kokowa kwaci kayan wani ba ba ta yin kaza ba ta yin ba na ake samun nutsuwa ba kan da yawa sun fi ka dukkan abin da yake tsammani a duniya amma hankalinsu yana bugawa zuciyarsu babu nutsuwa idan muka tsaya akan haka za mu samu cin nasara ma'ana dai an ta da nake so nusai da ku bawa bai samun nutsuwa rayuwa ce mai kyau ya ji daɗi ya ji daɗi a duniya ma'ana falalu yin nan hayatun tayyiba ka samu rayuwa kyakkyawa sai ka rika ubangijinka sai ka rika Allah sai ka yi abin da yake so ka zai kwanta za ka samu nutsuwa za ka samu kwanciyar hankali yayanka za su bi ka matan ka su maka biyayya ba nan wani abu ba don saboda ka ci tsoron Allah a kansu sai Allah ya cusa musu kuma tsoronka a cikin zukatansu A madunan da kauce ma tsarin ka bari kana ji kana gani komai girman ka a makamin soja sai yaran ka dan karami ya sa ka ciwon kai a gida ya kuma gallabe ka yana kwanciyar hankali komai girman ka a Najeriya dan karamin mutum sai hana kwanciyar ku ta kai komo karta kuma da zaka da shi shine dan abin da ka fa karfi ya karfin karfinka amma idan ka bi Allah akwai nutsuwa ayoyin alqur'ani da hadisai da yawa sun tabbatar mana da haka kuma da haka muke da kyakkyawar zato ga mu bal ba zato ba da yaqini ga Allah duk wanda ya rike ubangiji zai samu cin dadi da kuma kwanciyar hankali da nasara a duniya dibo wayannan mutanen ba su da yawa yan kadan ne ba sai mutum dubu ɗari da arba'in ba amma dubai suka mallaki duniya ga baki ɗayanta duk inda wani ƙarfi yake a duniya sai so kai shi ƙasa suka nika ka fuskar shi a ƙasa suka jagoranci musulunci ya biyo baya suka rike kowa a duniya yanzu ka duba yawan kuma ka duba inda muke me ya kai mu cikin walalu nisan mu da mu da kuma sun ce mu alƙawarin da muka yi ma Allah da za mu dawo mu rike abin da za mu samu cin nasara a makon da ya wuce mun yi magana a can ala musulma ya zaɓi wa'annan mutane guda uku jafar bai rayu da yawa da annabi ba a garin madina jafar ya shigo karin masarar ta kalma guda ɗaya kullum abinda shari'a ke nusa shehu mu yi ƙoƙari gaya alaƙar mu da allah ta koma kamar alaƙar jariri da uwashi sabuwar haihuwa jariri ko uban shi bai sani ba amma yana gane uwar shi saboda bugawar zuciyarta inda likitoci suka ce yaro tun yana ciki ya san yadda zuciyar uwar shi take bugawa idan aka haife shi wancan ta daukai kuka zai mata wancan ma kuka zai mishi tun bai san kowa ba amma uwa na dauka ta kifa shi a nan sai ka biya shiru dan ya gane inda ya koma yanzu malaman usul da'awa suna cewa alakar ka da Allah ta koma baka san kowa ba in ba shi ba idan ka gane haka zaka ci nasara kada mu ɗauka ko mu yi wasa cewar mun zabu mun zaɓi su mutane to muna jin kuma ba komai kawai za mu ci nasara a'a in kai ma Allah haka to aqidar ka gurguwa ce ba mu ma Allah haka ba wani mai wayan da za a bashi da wayan shi ce sai a ci kasa ba wani mai dabara za a bai dabara shi face sai ya da kasa kikkiawar misali anan shekarar da jafar dabda ya zo madina ta bakwai ya zo an yi hunai ta yaushe ta takwas a lokacin yake hunai an bude fatayin makka sabai suna ganin ka mun fa yawa yau da yau mutum za mu yi cin galaba za mu cin nasara za mu kowa ba da yawa ake yakar maki ba ba da yawan makami ake yakar maki ba ana yakar maki da tsoron Allah da kuma karkace mu abin da suke yi wanda Allah ta'ala ya kansu yi da wanda ake yakar su sai Allah ya kyara sahabbai da yawan su da karfin su ba na kada musu kashi ba ba su gane kurakuran su ba sai Qur'ani ya ba su labari wa yawmu hunainin idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a kutuna marana ne. da naukin cewa kun yi yawa ai yanzu mun zakuwa ne daga mu sai ce ai mu ko ba komai kwana bakwai rage kai komai zai kiliya a ba yake cike da mota ko mota ne shekara uku wata motsi ba aiki kiran ɗaya bai motsa ta dake dan mai saboda haka yanzu ba dabarar su bace Allah ce da muka bakku da wayanku ya ku kare kun ci nasara ne ai sun fadi su har gobe hajji bi yan uwa kullum mu rinka sanyawa a zukatanmu da goshinmu yana ƙasa muna gaya ma Allah karka ba jama'a nan da wayonsu karka basu dabararsu karka basu da iyawarsu Allah Allah ka taimake su ka shige musu gaba idan Allah ya so ka yi kama hannun ka shige ma gaba sai kai ta haifar da ajaib a bayan ƙasa dan abin da wani bai iyawa sai ga da ka kai sai ga abin ya yiwu idan kusanci Allah ka si tsoron ubangijinka sai Allah ta'ala ya kone maka al'ummar duniya na nesa ya maka hidima na kusa ma ya maka hidima amma ran da kai wasa ka sun ci alaƙarka da Allah to yara a unguwa sai sun hana ka shigo unguwarsu umar ɗan kaɗa lokacin da abu zai rasu wasu da mai kenan ya ce ya umar matuƙar za ka yi tsoron ubangiji akan wa'annan mutanen Allah ko zai sanya mu tsoronka a cikin zukatarsu umar ba ma ba ma mutum ba jinnu mara tsoron umar shaidan idan ya to ba tsoron umar a hanya guda gadi suna bukari shaidan yana gudu ya kauce mishi to kai mai yanzu wani shaidan zai kauce maka wanda mota kama an ba karfi na irin guje ka so mu kokari mu kusanci Allah da ayyukanmu da ainihin gidajenmu sai mu samu cin nasara a doron ƙasa kafin sauran shekaru suka rage mana zo ku da kaya mu wuce Jafar ga suna a filin yaƙi shugaban farko ya kwanta shi ne zaid bin harisa na biyu ya kwanta shi ne jafar bin abu talibin na uku ma ya kwanta shi ne abdullahi bin rawaha yanzu ya za a yi a wasiyar annabi da ya musu sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wa'annan ukun sun rasu musulmai ku tsaya ku zaɓi ɗaya daga cikin ku shugabance ku ma'ana ba a tafiya ba shugabanci daga nan ne balaga rasulullah salawatullahi alaihi masra'a wadihi falafa fa hazina alaihim ashad al-huzni wa amaddahu وانطلق إلى بيت ابن عمه جعفر ابن أبي طالب فألقى زوجته أسماء تتأهب لاستقبال زوجها الغائب labari ya iska ma'aiki sallahu alaihi wasallama ta ina malamin ta hanyar wahayi labari ya iske cewa sojojinsa guda uku ba ko daya duk sun mutu duk sun yi shahada wa ina da nisa ba idan ba wane wane kamar da man gaya musu yake za su mutu to boga na mamaki ba wanda shi littafin bai rubuto ba da za a ji yaki akan rako soji bayan gani. da aka rako su bayan gari ana sallama da su jafar sai komai na wata addu'a sai aka ce me yake faɗa yace ina gaya ma Allah ne ya Allah karka sa an dawo garin nan ma'ana ya Allah ka an shi rayuwa ta a fagen yaki Allah karka bani ikon dawa garin nan Allah ka haɗa da wani kafiri makiyin Allah makiyin musulmai makiyin musulunci ya soke ni ya kashe ni gobe kiyama da zaɗo ce Allah wane ya kashe ni domin kai kuma Allah ta'ala a jaba du'a ya amsa bai dawo ba in ni zaka roƙi Allah da gaske a zuciyarka Allah ko zai amsa man sa'ala Allah duk wanda ya roƙi Allah ta'ala da gaske ba da wasa ba mai kan kai shi shahada a balagahu Allah manazala shuhada wa in mata Allah firashi in dai ka roki Allah ya Allah ka ban shahada to ko kan gado ne Allah zai sanya ka mutu dai ainihin hukuncin shahidai ta yaya ana iya baka dafi a wani wuri ka cika gado ka mutu a gida shahidi ne babu abin da ba yi jafar Allah ya mishi sa. yayin jafar ya rasu labarin ya iske manzon Allah da ya iske manzon Allah annabi da ya tashi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ko ina ba sai gidan jafar kar ku manta dan uwan shi da baban jafar da baban mahaiki wa da kare ne sallahu alaihi wasallama wannan kenan sannan jafar su suka ɗauko jafar da gidan mahaifinsa ya zo yi a hannun wa a hannun abbas mun yi da ku a baya mun ba ya ɗauko wa ne ya ɗauko aliyu ɗan uwan jafar shi kuma rayu a wurinsa domin don su rage babansu nauyi saboda talaka ne bai da shi sun wuce sun wuce wannan mata shi asma binta umais amarya ce ya tafi da ita habasha aure ne ake na soyayya domin duk auren da ake akan tafarkin Allah an kalura ya bi daɗi bata aure ka ba dan gare shi don su in matan yanzu idan baka da shi ba kai ma baka rin faru wata ba wata rana lokacin muna biyu ke da wani aboki na dan kura kurawi muke ce mishi sunan shi muntaka amma kurawi muke ce mishi dan kura saboda haka dr ahmad bamba ne yanzu wanda ke koyarwa din nan a kano ya koyi da mu hadisi sai ya ga idan mun zo lakca to aji ne maza da mata a yamu tun da kun san jami'a kai bai ya wani kura ne a hade to yan matan sai a ranga dokon liya a to lakca sai ya fahimci kamar dan kura yana kallon wata yarinya haka ya ce kurawi ya ji tsoron allah ka da kallanta wani garin da kake koda ka gama abin da za a baka a wata ba zai isa ya sai mata kayan kwalliyar nan ba ka kare ta ka nemi wani abu su in wa'incan matan suna auren ka ne karkashin kwandishin da manzon Allah ya aji in ja ja'akum min taradinahu wa khulquhu wuju. wanda ya zo wurin ku idan har kun amince da gaskiyarsa da imaninsa da tsoron Allah sa ku bashi idan muku bashi takon fitattun min ardi za a samu barna a bayan ƙasa ƙato da fitintunu masu yawa tana iya ko mace Allah ta'ala ya tsawaita mata dogon lokaci a gidanka ta ga aure kuma ta kawo maka samari gaban hankalin ka ya tashi ko bayan da ka iya to saboda haka wannan matar da ya aura Fatima bintu Umais baiwa Allah ce sahabbai suna kokowa akan samun irinta yanzu <coughs> ga Allah ya kamo hanya sallallahu alaihi wasallam za shi gidan Jafar ya bi gidan Jafar bayan Allah bari ya bi mishi yayi fushi fushin da yake amaddahu kalmar a ai auja'ahu ya sanya kamar fushin ya ji mai ciwo saboda nan yadda yake son Jafar kuma gashi ya rasu wanda laka ina baiti ibn ammi ya kamo hanya zuwa gidan dan dan bakwansa yana zuwa fa'an da zawjatahu sai iske watan ainihin matar Jafar watan wace ce Asma binta umai ta ta hayya tana shiri don za ta yi mijinta marhaban lalai. ta dauka yana raye ba san yara su ba tun ta gama ban Allah ya zo yanzu ya zo labarin musulmai sun yi nasara mijinki na bayan hanya don yadda ake so a musulunci kafin ka je gidanka ka bari labari ya isa tukun gidan cewa kana hanya kar ka gano abin mamaki a gidanka ka daure inda jirar ka iso ka tsaya bayan gari ko wani suna ce kwana ba laifi ba ne tun da ba waya kai ya zama tun da zan tafi kwana bakwai watakila kwana uku ka gama aikinka ka dawo gida kana iya samun abin zai bata maka da ya gida. ko dai ka samu an yi bako wanda baka farin ciki da shi amma idan baka nan kuma zan dawo na yi iso ba waya sai turu da kata gidan na zan tsaya can masallaci in yi raka'a biyu kamar al'adar annabi da ya saba yana yi sallahu alaihi wasallama kan ka zo akwai bakon da ɗauki ka. tsire mu gida ya dawo shi gidan ba gani ba bahaushe na cewa kazanta da ba gani ba tsafta ce ko ba ka ba ko kuma ka bugo waya loya ga na hanya insha Allah ba ya bace ka hado mata kaza ta san zaka zo ta tashi tana shiryawa saboda miji ya dawo ko zai dawo tun daga annabi ya zo fa hiya qad ajibat ajinaha fa hiya qad ajnat ajinaha wa ghasalat baina ainihin wa dahnataha wa dahnat wa ghazawat baniha wa dahanatuhum wa albasatuhum kamar idi ta gyara gari an kwaba za a yi gida abinci ta wanke 'ya'yanta an musu wanka an shafe su da mai an sa musu kaya sababbi qalat asma asma wata ce falamma aqbala min al-huzni annabi na shigowa yana shigowa tace ga alamun fushi a jikinsa ai sabra kike shafa wasu irin yan riga na ainihin fushi ta tuwasha wajahul hulkari wannan tubabin ya sanya yana ri fuskar sa da shi dan yadi ne karami haka yana kange fuskar shi shi haka wanda kana iya ganin fuska in kasa shi to me sanya fasaltul makhawif fi nafsi tace sai tsoro ya shiga raina ba haka ya kamata ya zo ba wannan zuwan da ba alkhairi bane khairu anni lam ansha an as'aluhu an ja'far makhafata an asma' minhu ma akra' sai na ƙiyar da tambayi annabi ya ya jafar ya mai gida sama zan dama na akwai hankali wallahi Allah da ya mana jagoranci ta ƙiyar da don kan ya ba ta labarin abin da zai tara hankalinta ba ta yadda ba su ta wadda gane kamar ba an cin sura kawai yara kuma suka to su kuma su abdullahi 'ya'yan jafar ƙanana wannan ya kama gefen annabi ya hausa ma ya zauna kan cinye shi wannan ya yi kaza yaro ai shi ka bai san mutuwa shi kuma ban Allah ga fushi a fuskarsa Sallahu alaihi wasallam ita kuma ta gane haka ta ce sai na ke da tambaye shi me labarin Jafar don kada ya bar labarin abinda zai firgita tare fa hayya wa qal a'tini bi auladi Ja'far fa da'awtuhum law yanzu ita ke magana asma sai na gaishe shi assalamu alaikum ya rasulullah a cikin gidan yake sallallahu alaihi wasallama ya da muhimmanci mace ta fahimci me mijina baya so idan ta kasa fahimtar me mijina baya so kullum kana cikin haushi kai don ba ta ganewa idan mace ta san mijina kishi gare shi to karki yadda ko da wasa ta shigo mota abokin shi karki shiga abokin da ake waje tadi a da matakarkin ya haure to ban tare shi karfe kowa ba da gidanki ba kuma in kike wasa shaidan na iya shiga tsakaninku jiba manzo sallallahu alaihi wasallam asma'u ya gani ba wannan asma'u binti umais ba asma'u binti siddiq asma'u diyar abubakar siddiq radiyallahu ta'ala ana yar uwa ce ga matar shi aisha diya ce ga abokin shi na kudda ita kuma wannan mata a lokacin nan ita ce mai ta hidimar dokinsa kamar kai a ce da motarka ka shiga shafi ka dawo kullun dare amma baka da mai wanki mota mataka da asuba in ka zo masallaci nan almanar ka koma gida ta wanke mota tas ta saka ne maka dan farin kallon nan a cikin gila zaka dan yi sha iska in ka zo ta goge ta kasan bayan wanke ana gogewa Da goge bayan ta haɗa maka breakfast kaga karya ta gama goge gidan nan tas ta ɗauko maka jaka mai gida Allah ya kiyaye hanya ubangiji Allah ya tsare ka Allah ya sa ka dawo lafiya ka iske mu lafiya to asma'u bintu siddiq haka take ma ja'far haka take ma zubair a gida ta yauciya wa doki domin doki shine farado a yanzu ta yauciya wa doki ta zuba wa doki in ya kashi ta gyara kirkinsa a share shi kuma a ba ruwa ya sha gobe kuma a kawo dokin jihadi ne kowane gidan shi ta ɗauko itace ko kuma ciyawar doki ta kamo hanyar annabi ya ganta sallahu alaihi wasallama don Allah a tsammanin ka duk sakarci irin na mai sakarci ya kake tsammani annabi zai gama ta wani wani abu ya rana zuciya amma da ya ganta yace ya asma kawo kayan ɗaukar miki ce la ya rasulullah fa inna zawji ghayyur manzo Allah bar min kayan nan miji na kishi gare shi shi mace ba miji na kishi gare shi ba wai tsammanin a yagen da kai ba ya zubair bin awwab ai ba mutum ne me zai cikin zuciyar zubair ya dauka wani abu ne amma dai miji na bai sai gan da kowa shi kenan an gaba ko ba ko aka yi a gida za ga mutum a waje yake ba ka shigowa falon mai gida Inda ba an ce ka shigo ba mai gida ce a ah, bashir zuwa nan kofar falo ko ma daga can kuriya wata har sai ke sallama a gidan kayi ne bai ganta ba a kanin ga da gidan da ita yara ne ku dauki abinci ku kai mishi ku dauki ruwa ku ku tuni matan kauye daki daya ke a kauye ba ciki da falo bane a kauye kuma ita kare ta cikin dajin mijinta baya nan ya tafi cin kasuwa wani birni. kuma kasuwar da jan suke ci sai gari ya waye dawo tana fara ci bayan isha'i gefen asuba kuwa ke baka kayan shi kan yanzu gida gari ya waye za a yi bako da magarban nan amma wallahi bai kwana ɗakin ta bai sallama salamu alaikum sai ya juya kalin rumbu ba zai iya kallon ta ba wa alaikum aiko na gidan bayanin ya je kasuwa abto to bada ka shimfiɗa sai a turo yara su kawo maka shimfiɗa can gindin rumbu za ka shimfiɗa ka kwana a nan a baka abinci amma ba ta yadda ka shigo ɗakin ka kwana ba ta abinci maka ba to sai kai mamaki wai karatun da ya fa yanzu yawa ne ko ko dai rukon amana da yanzu yawa ko ko gaskiya ce tana ta fita yanzu yawa yanzu in kai ba musamman a ce abokin ka ne kar ka mamaki ka iske ta wajen mai rumbu da ka zai bace ya shigo falon ka ya kwanta daga nan a ce to bayi in daga shiga bayi ga ɗakin can ga ɗakin ta ga ɗakin mai gida bayi kuma cikin cikin zai shiga yayi Allah ya huto ya zo nan ya sallah ita kuma ta huto sai fira ka abai shi kadai to na wani gidi ne kawo shi so problem shi ne sun ce wadda muka yi Allah ta'ala sai dalla jarawa da abubuwa dewa dewa dewa dewa mun kasa gane me gaskiyar me kamata mu bi sai muka rinka dauka wa'ancan kauyawa ne mu ko yan binni ne sai kauyancin da suka yi ya haifar musu da alkhairi tsakaninsu. mu kuma binnancin mu ya haifar wanda tsaya a tsakaninmu. Ta ce sai na tsaya nan sai mu Allah ce kawo min yayan jam kawo musu mun sun zo mu da kenan ko ce sai na kawo su fahabu nahwahu farihi muzagri ay din suka to a guje a su kwane suka yi kansa suka afka manzo Allah suna masu farin ciki ai manzo Allah da ya dawo baban su ma yana hanya ba kuma wa akhadhu itazahamuna alaihi kullun yuridu an yata an yasta'thira bihi kowa yana kokowa ne wani ya to dan uwansa shi zai hau kan annabi wannan ma ture yana farin ya hau fa ba alaihim wannan Allah sai kifa kansa akan su ya kama su ya rufe ya dora kansa akan su wajala yatashamshamu yatashammamu wa ainahu tadrifani min al-dam gina sun suna su ina kokar su idanuwansu kuma suna hawaye Yadda ko ba a gaya miki baki ko ba kin san ko mai ba ba sai an gaya miki ba faqalat aw fa qultu ya rasulullah bi abi anta wa ummi ma yurikika ya manzon Allah fansata fansarka uwata da ubana me kake bauka ne abalagaka an jafar wa sahibaihi shay qala qala na'am me kake bauka labari ya isa kane daga jafar da yan uwansa wani abu ya zo maka ma'ana cin nasara ne ko ko wani abu ya ce mata na'am laƙadin istashhudu hadal yau dukansu sun yi shahada yau duk sun mutu ma'ana jafar na ciki yan uwansu da bata ambata ba suna ciki inda zalika gharatil sima min wujuhi sigar lamma sami'u annahum ummahum tabaki wa tanshid wa jamidu fi amakinihim ka anna ala ru'usihim mutayn daga nan da yara sai suka samu nutsuwa baban su yara da yawan suna kana sun san kalmar shahada suka yi shiru alamu na kaskanci kuma sai fara kama su ma'ana idan dan adam wani abu ya mai na kajar sai ga ya koma ya ya shuru ya zama wani kamar wulakantacce yayin da suka ji mahaifiyar suna kuka tana kuka jamidu suka daskare a wuri guda kai ka ce akan su akwai tsuntsaye amma rasul sallallahu alaihi wasallama fa mada wa huwa wa huwa yukaffil ko yakafkifu yakhafkifu ibratihi wa yaqul اللهم خلف جعفرا في ولده اللهم خلف جعفرا في أهله محمد صلى الله عليه وسلم duk da shi ya baci ya rasa yadda zai yi sai ya dora yana goge hawayen yana goge hawayen sai ne Musa addu'a ji addu'ar da manzon Allah ke yi a gidan Jafar Allahumma khalif Jafar fi waladihi walad aka dauke shi mafran aka dauke ma'anar jami'i kamar yana so ce ne Allah ka bai gurbin Jafar a cikin ƴaƴansa Allahumma khalif Jafar fi ahlihi kalmar ahl kan dauki mata hada yara a ciki kenan wannan zikrul khas ne thumma al-am zikrul am ba al-khas da ta'kid rabbana firli wal walidayya wal man dakhala bayti mu'minan wal mu'minat Allah ya gafarta min da iyayena da duk wanda suka cikin rana cikin masu imani maza da masu imani mata iyayen shi ai suna ciki shi yanzu khul'an ba al saboda ka ya Allah ka turo wanda zai maye Jafar ya maye gurbin Jafar a gidansa akan wayannan yara wata mutuwa tana tonan asiri in ruwa tana tonan asiri mai tarin yawa wani abin ba za a gane ba sai ka mutu idan Allah ya so zama maka asirinka wanda hakan bai samuwa sai ka bi Allah kada ka yadda wani abu ya sa har ka manta da masu bukata a duniya kada ka yadda wani abu ya sanya ka yi tsammanin bari in yi wa 'ya'ya tanaji in ba su yi kaza babu liki ana haka amma kar ka ɗauka tanajinka ne zai amfani su tanajinka bai da amfani idan ba taimakon Allah ce ba zai amfani su kwaye ba ya an yi da yawa an mutu an bar 'ya'yan da dukiyar mai tarin yawa mutu amfani su daga baya ma sun kuma sun sunan gidan haya a nan garin kaduna akwai wanda aka bar labari ya bar gida kusan ɗari doriya ɗari da wani abu gidaje aka raba mu ƴaƴansa daga mai goma wani mai biyar wani mai shida amma yau cikin ƴaƴan akwai wanda yake gidan haya yake duk sauran an kada an saida mu yi kokari mu sanya haka idan Allah ya albarkace ka bayan baka nan gidan ka sai ta amfani shi ya sanya a ƙarshen rayuwarsa Fatima bintu Umaysu mata Jafar tana gama takabarta sai ga aliyu dan uwan mijinta ya taho neman zai aure ta don waccan addu'a ta annabi ta amsa sai ga abubakar ga gabaki daya sakankin kamar na duniya ya taho zai aure ta da koke da Allah in ka mutu mutumin wancan wancan sabon nan zai aure mata ka ka huta kuma haka ake maka da problem ko amma fa sai tsoron Allah yake alqur'ani kullun ce mana yake wala yakhsha alladhina taraku min khalfihim dhurriyatan yahafa khafu alaihim fartaqullahu li kulli qawlin sadida wannan kan tsoro ne in mutane ba yara na ya za a ya za a in ji tsoron Allah akan ƴaƴan wadansu za a ji tsoron Allah akan ƴaƴanka idan baka to daga Abubakar Siddiq shi ya aure Fatima bint Umais to na abu za gane ma haɗiyo in kana kan tarihin abubakar da zai rasu ita yi wasiya ta yi wanka ta wanke ne ba ce wa Allah kuma ta kiyar don Allah cikin walita nan ya mutu ya ce ina mutu ke ba za ke ma wanka kuma taimaka wanka ai alaƙar kama da ita kanka mutu ne kawai kana mutuwa shi ce za ta raƙo ne wa bainu sa'un na biyu kamar tasdi alaihi sabara saboda mai kun rabu kenan ko cewa kai an ce ka mutu bayan magariba tun da an mutu bayan magariba kuma an rufe tun da mai gidanki ne kuma kin hada mai karo wata to za mu yi wanka mu rufe shi dan kwanta kusa da shi kafin gare ya waye wata kila zai yi ki tsaya nan kusa da shi ki sa ido in gari ya waye za mu ɗauka mu je mai sallah wancan matan ba ruwansu hayyan wa mayitan sanka suke yi hayyan wa mayitan ka suke yi kuma su ne maka addu'a a ɓoye ko a fili fatan ubangiji Allah ta'ala ya ramshe kai karbe ka sun maƙala laƙai da ra'aitu ja'farin fil janna lahu janahan mudarjani biddima wa huwa masbughul qawadim sannan yake cewa lalle na ga Jafar a gidan aljanna wannan recommendation ne na annabi kana so ka ce wallahi Jafar dan aljanna ne ba za ka fara duk wanda wannan Allah bai ci dan aljanna bane sai dai ka mai kyawun zato muna kyawun ne wani aljanna da shi amma ba ka tabbaci akan haka amma duk wanda ma'aiki sallama ya ce wani dan ajana ne to ko rantsuwa kai ba ka fara a kai jafar dan ajana ne annabi ce da dan shagidan aljanna da fuka-fuki guda biyu duk jini awai bai shi in ka tambaye ka jinin kasan kwana ne ya domin sare mai nan aka yi aka sare mai nan ya ɗauko gundulmin da wannan gundulmomin guda biyu ya rike tuta don kattafa ne a haka ake tafiya yan uwa kuma haka za a miƙe rayuwa kuma haka take idan kai na kirki za a gani idan kai abinda ba na kirki ba ne kuma za a gani ashe idan muna so mu gaba da lami lafiya to alkhairin mai fitsiye mu yawa na san babu shakka ba wanda zai ce ba zai kuskure ba amma mu dage mu yi kokari abubuwan da muke na kirki ya fi kurakuran mu yawa manzo sallallahu alaihi wasallama a ruwaya abdullahi dan umar a bukhari yana cewa khatabana rasul sallallahu alaihi wasallama yawman khutbatan ma sumi'at bithulaha qat annabi ya mana wata huduba yace ba a taba jin irin hudubar daya a bayan kasa annabi ya mana fada ya yi fada ya yi fada ya yi fada karshen ta sai yake cewa lau ta'lamuna ma alam da kun san abin da na sani labakaitum kasiran wala zahiktum qalila da kun yi kuka mai tarin yawa da kun yi dariya kadan kadan kun ga sai baka juya abin wa'ayi upside down yanzu in ka ji wani na kyakyata dariya wala ka zaka ce an biya mai kudin aljanna sai ka ce an yi mishi bishara bushara biya kabla wafatihi sai ka ce an yi mishi bishara da gidan aljanna kafin ya mutu yana kwalla dariya ina kwalla dariya kuma ka bincika ba komai na alkhairi ko ta kila mugunta a ga mai ta wani ko ne ya fa cikin halaka ko makamacin haka so mu kokari yan uwa mu gitta rayuwar mu ko mu so mu al'umma alkhairi mu kuma yi alkhairi mu kuma so mu wasu alkhairi to za mu samu alkhairi muna raye haka mu mutu kuma za mu samu alkhairi wani zai zo ce mu a gida na san mutumin da ya rasu a angon shanu tun da Allah ya wa mutumin nan islamiyya ke koyarwa har ya koma ga Allah bai da ko taƙi da ya nashi a duniya amma a yanzu haka nake baka labari ƴaƴan zaman sai musu gida suna da gida mai ɗaki hudu a ciki suke raye kuma alhamdulillah suna hutawa a ciki kaga uban yana da rai ba a samu wannan ba amma da yake aikin alkhairi ya ta yi yanzu baya na sai Allah ya rufa ma ayan asiri domin rashin gidan kai ga marayu tashin hankali ne akwai da kuma daga makaranta na iske wannan yaran mai gidan ya ce su tashi inda suke su tashi zai gyara gidan har yanzu gidan bai gyara shi ba su yi kawai su ba gidan don suna biyan dubu talatin ne ya ce su tashi aka zo a gyara ce bari mu je mu same shi ya ce dan uwa ka yi hakuri mana ya ce gaskiya gyara gidan da ne to nawa ne kudin gidan a biya kan shekara daya ya ce a dubu saba'in za a ba bashi shekara ya hakuri mana da dubu saba'in amma zan baka dubu hamsin in na baka dubu hamsin ka yi haƙuri kan baɗe in Allah ya so za su gida wallahi billahi kan baɗin kuma sun sami gida kansu so idan mu gaskanta ubangijin mu kusance shi Allah ba zai kunyata tawo ba Allah ba zai kunyata tawo ba amma mu nisanci Allah ne mu yi ayyukan da bai ce ayi ba to sai dan abin da kare na ya shige maka ido kuma ya tsokane maka ido kuma ya baka wahala a bayan kasa fata na Allah ta'ala ce mu a darasin mu na gaban Allah ta'ala ya Abu Sufyan bin Harith ɗaya daga cikin mutum biyar din nan da suka yi kama da Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda yake har ma ana cewa inda idan mutum akwai dindimi da a ce idan mutum akwai dindimi zai dauka mangon Allah na biyu wuce sallallahu alaihi wasallama Abu Sufyan ya yi zama cikin kafirci lokaci mai tsawo kuma ya haɗa ma annabi tuku duk wani bala'i da aka yi ya kokuwa masu muni da wanda annabi ya so da wanda bai so ba duk abu fiye da yake haɗa su inda za a gane daɗi da daɗi na musulunci idan da ka tuba ka bar wannan abin duk abin da kai a baya sai Allah ya musanya mai kuma mai kyau illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima duk sai da kai a baya in zaka tuba tuba irin wanda ake so da kaunaci Allah koma kai aiki ka yi kuka akan kurakuran da kai a boye ka ji daɗi akan alkhairin da kai sai rayuwa ta in ta maki shi kenan ya gugu da annabi sallallahu alaihi yaki mafi daɗi mafi daɗi a wurin annabi babu kamar uhud babu kamar badar ya ne mafi daɗi saboda yaki da aka samu suna furqan wanda ya bangare gaskiya daga jikin ƙarya ya ware gaskiya ya ware ƙarya kowa ya gane inda za a zuba tsakuwa da kuma daga zuba tsaba yaƙi mafi ban haushi da ta kai takaici ga manzon sama babu kama yakin uhud don ne aka kashe mai sahabbai managarta da yake bi da su ku duba kamar hamza na aka soke shi ya mutu ku duba kamar musa abdan umar farkon in basa da a duniyar islama na aka soke shi ya mutu ku duba anas bin nadir wanda yawa allah alkawari kuma ya cika bal min rijalin sadaqu ma ahdullahi alai fa minhum man qada nahabahum wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila anas ina cikin wanda aya ta soka domin shi to duk a wannan yakin suka koma so kwanta dama annabi na jin haushin wannan yakin duk da haka dai da wancan da wannan duk sun faru duk wanda kuma ke hada abu su fere. amaran da ya imani ya dawo manzon Allah wani abin da ya mai da girmamawa a fatahin maka shayin man dakal masjida fa huwa aminun wa man baita ko dara abi sufyan fa huwa amin so daga a cikin yakuka kowace irin mu'amala ana girmama ba ba a rashin kunya duk wanda ya girme ka ya girme ka duk wanda ya wuce ka ya wuce ka to ana ba shi girma ko da ba addinin ku daya ba wanda sallallahu alaihi ya girma Abu Sufyan duk da Abu Sufyan kafiri ne amma ya yi da cewa tun da ya haihu imani duk wanda ya je gidan shi kawai taba shi a kame shi gidan Abu Sufyan sai zama kamar masallaci kuma da kana hoka na amina so bayan Allah Allah ya taimake mu ya ba mu ikon dacewa ya aiki da mu wajen raya addininsa Allah ta'ala kai muke roƙa da sunanka na gari da kuma sunayenka na gargaru wanda idan an roƙe ka da shi kana da su kana amsawa ya ubangiji wa'annan bayi da kaza ba Allah ta'ala ka shige musu gaba ubangiji Allah ta'ala karka basu da wayan su. ya Allah ta'ala karka basu dabara su da su. ubangiji fitinturin da ke da mu Allah kai mana magani ya Allah bala'o inda suka ake kullawa a kasar mu ko a waje don mu ko a kanmu ubangiji Allah kai mana maganin haka Allah kar ka jarabce mu da fitinar da ba ma iya daukar ta Allah idan ka yi niyya ka jarabci bayanka da wata fitina a bayan kasa wacce ka iya raba su da addini ubangiji Allah mu ka amshi rayukan mu kafin lokacin Allah kai ne mai iko aka haka mai iko kan komai ya ubangiji Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sanya abinci yayi sauki a tsakaninmu Allah kar ka jarabce mu da abin da ba ma iya dauka Allah kar ka mika jagorancin mu a hannun shi da kaumi wanda ba tausayin ka suke ba kuma tausayin mu suke ba ba ku samu da mu samu da addinin ka ba Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai Allah kai mana albarka kai mu zuriyar mu albarka kai mu ƴaƴan mu albarka kai mu matayen mu albarka Allah kai mu dukiyar mu albarka Allah kai mu ilimin mu albarka Allah ta'ala ka sanya mana ka hore mana dukiyar mu mai aikin ta wajen bauta maka Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa allah nastaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil kula